Deutsche Welle. Learning by ear. Ji ka karu. Jama'a Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu lalai marhaban da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na ji ka karu mai taken tsaka mai wuya. Mu tsara duk abin da za yi amfani mu. A cikin wannan wasan kwaikwayo muna tare da Hauwa da Nasir da Ado, matasan nan guda uku 'yan kwalejin Bango, waɗanda ke fama da ƙalubalen rayuwa a kowace rana. Bari mu yi waiwayen baya. Daga ƙarshe dai Hauwa ta yanke hukuncin zaɓar Ado, ɗan ajinsu da ya zo daga makwabciyar ƙasa wato Laboriya, wanda yake yin zance da ita 'yan kwanakin nan. Sai da lokacin da ta fito fili ta faɗa masa yadda ta ɗauke shi sai ya matsa mata don ta tabbatar masa da cewa da gaske take yi ya kuma gayyace ta zuwa ɗakinsa amma aka yi musu dirar mikiya a wannan haɗuwa. zo mana hawa zo ki zauna a nan kusa da ni na ga tintini a tsaye kike ga hannuna mi komin naki buhari ne ta ɓaci ba ta ce ta ɓaci me kake nufi da ta ɓaci buhari ya ankarar da shi cewa gafi malama nan tafi Bar mu je yadda za ta kaya a cikin kashi na sha bakwai mai taken tarar da ka. Hawa, ki haƙuri, ban so haɗuwar mu ta kasance haka ba. Ba komai, na fahimta. Amma anya ko ba matsala idan muka ɓoye cikin ciyayin nan, kada fa maciji ya sare mu. Ke, bar mugun tunani. Kinga, malama na tafiya Buhari zai kwala mini kira ta windo ya sanar da ni. kin ga sai mu koma ɗaki na mu ci gaba da harkar mu haba ado ba zai yiwu ba ni ba zan koma ba amma ya sa'a da malama rake ba ta same ni a ɗakin ka ba ni gida nake so na koma kawai babana zai yi tunanin me ya tsaye da ni haka amma hawa ai kamar baki ziyarce ni ba kenan don me zaka ce haka yanzu ba gani ka ba i amma um, kin san ina nufin ba mu fahimci juna ba da na shirya cewa mu yi mu yi mai ado iye mu fahimci juna tare mana a kin sami wani abu kuwa ba wanda yake ganin ma'ana anan waɗannan ciyayin sun ɓoye mu sosai to ɗan matso kusa mana hawa matso kusa kai ado ba zan iya ba ka yi haƙuri a gaskiya ba zan iya ba ni ba yanzu ba akwai haɗari don allah mu jira mana me za mu jira ai wannan shine lokacin ba lallai bane mu sake samun dama kamar wannan ya kamata mu bari mu ƙara sanin ciwon kan matukunna ina ganin zai fi mu haƙura har sai mun yi aure ni ban taɓa yin wannan abin ba fa kuma ina son na tsara mutunci na don wanda zan aura hmm, wato dai baki damu da ni ba kenan a dama ashe ƙarya kike yi kenan ba laifi ai yanzu na gane da na sa da gaske kike so na haba ado kana fa matsa mini ina son ka mana kuma kai ma ka san haka amma ina ganin ya kamata mu jira kada ki mini ƙarya hawa ba kya sona da kina sona da kin nuna min kin damu da ni hanya ta bude a zo a wuce kaka da mutumi na zan kare ka to hanya ta bude mu je bari na daga miki wayar yi hankali kina fita daga nan ba ma daga cikin wajen kwanan ɗalibai maza kaɗai kika fita da ba ki fita daga harabar makaranta da ma tunani na gaba daya sauka lafiya hawa ba ado dan allah na faɗa maka hawa na fara gajiya in ce sai an ji ma'ado ado ka dawo daga ɗakin karatun ne yaya dai buhari ab malama rakiya ce ashe ina ni malama rakiya ban yi tsammanin ke bace na ɗauka ado ne lafiya buhari ah me ya sami kofar haka ya kamata a sa mata giris menene ya kawo ka ɗakin ado ina ado kabiru yake ado ya je ɗakin karatu malama ya je karatu ne ya je karatu ko hmm. abin mamaki baya karewa a makarantar nan ko kaga buhari na shigo ne don na duba ɗakunan ku kamar yadda na saba tunda ado baya nan bai kamata a bincika kayansa ba amma wuce mu je ɗakinka mm, ba wani abu amma ya kamata tun da farko ki sani cewa ɗaki na a halin yanzu a hargitsa yake ko za ki dan bani 'yan mitoci na dan gyara? A'a, shi yasa ake kiran wannan zuwan nawa duba na ba bazatta. Mu je ɗakin naka Buhari ina so na ga abin da kake ciki. Ok, zan kawar maka da kai cewa ban gan wannan hargitsin da ƙayayyakinka ko ina haka aka saba. Haka ne malama, don Allah ki haƙuri, dama ina so na yi wanki ne. ina son ka fito da duka kayayyakinka a cikin akwati ka zube su akan gado to koma daga gefe to koma ya yi daidai na ga kana bin doka haka ne malama to amma duba ka gani buhari yanzu kai kana jin daɗin zama a cikin wannan hargitsin ya kamata ka tsaftace da ɗakinka haba kuma ka sanar da ni idan ado ya dawo daga ɗakin karatun ina da fata ba wani mugun abu kuke yi ba ko haka ne? Haba, Sam, ina nufin haka ne malama. To da kyau, ku ci gaba da hakan. Ke hawa, ke ko me ya tsaye da ke haka? Hmm? Daga ina kike? Sannu baba, yi haƙuri, ni ma ban so na daɗe haka ba. Tambaye ki nake ina kika je. wannan ɗakin karatu ne ni da Mariya. Muna yin karatun jarabawa ne. Kin tabbata? Don kuwa zan tambaye wannan Mariya ko magana ke gaskiya ce. Eh mana, wallahi baba haka ne. Bar na dafa maka abinci. Ke ba mu da ko kwaya a gidan nan. Hawa, daga yau kada ki kuskure ki ƙara yin dare. Kina ji na? To baba, don Allah ka yi haƙuri. Amma baba ina son na kai wa mama ziyara a cikin gidan kakanninmu. Saboda me? Ba kya jin daɗin zama da ni ne? a'a ba wai bana jin daɗin zama ba ne ina da kewarta ne kawai ina so mu tattauna wata magana da ita akan menene faɗi ina jinki akan abin da ya shafi rayuwa ta mana kuma kina ganin cewa ita tafi dacewa ki tattauna wannan magana da ita ba ni ba haba baba me yasa kake wannan maganan ne me yasa kake neman ka ware tsakaninka da mama to shikenan ki je amma fa ba za ki kwana a can ba don ba na son ta yi miki hudu batsiya kuma ina so in ji dukkan abin da ta faɗa miki aikin gane ko eh na gane kuma idan kin je can din ina so ki samun ido a kanta ki lura ko tana jin daɗin zama a can din to shikenan um, baba ko zan samu ɗan abin sayan abincin rana da kuma kuɗin shiga mata na sati mai zuwa ni fa ban da wani kuɗi to yaya zan yi kenan muna da jarabawa ranar litinin kuma ba na son na yi fashi yo baki da kafa ne to abincin fa a ina zan samu abinci ito ni ma tambayar nake wa kaina kenan idan na samu amsa zan faɗa miki hawa'u hmm. har na ji wasai ba abin da ya fi lemo mai sanyi daɗi musamman idan ka sha aiki kuma ga ka ga 'yar matarka a gefe <laughs> wannan shi ne irin lokacin da ya fi dacewa na fesa miki wani labari maman nasir <laughs> wani labari kuma baban nasir me ya faru kin san ko menene kuwa a'a na ji wai iliya da iyalinsa sun tashi daga hargitsatsiyar unguwan nan ta makera na san arina ai abin da ya fi kawai mu tafi mu sanarwa 'yan sanda a'a ba yanzu ba tukunna har yanzu bani da wani cikakken bayani komawa wani wurin da ya fi na da ba wata kwakwara shaida ba ce ba mamaki ko ya ci wata caca ce hmm, wata caca wallahi kamata i da shi da 'yan iskan da suka sace min mota tuni a ce sun shiga hannu za su zo hannu ne amma mu shiga wata maganar tukuna shikenan kin san kuwa halin da nasiru yake ciki kuwa ya kulle kansa a ɗaki tun da safe fa ban sani ba baban nasir allah dai ya sa karatu yake to allah ya sa haka don kuwa watakila ne ba ki sani ba fa me zai hana mu yi wani ɗan tattaki mu je mu duba mama talatu na samu labari ba ta ji daɗi ba me zai hana ko baban nasir ai ba ni da labari bari na je na ɗauko takalma na to yi maza ni ma bari na ɗauko nawa mu tafi yawwa su baba sun fita sun kuwa bar mota a gida bari na gwada sa'ata idan kuwa ban yi haka ba yau sai yaushe hakan ya yi abin nake bukata kenan don na nuna ma hawa cewa ni din nan na sha gaban ado idan na ɗana ta a wannan motsin. za ta manta da wancan sakaran yawwa hakan ita ce magana aha yawwa ya muje mana yuuu Wannan shine ƙarshen kashi na sha bakwai daga cikin wasan kwaikwayon da muke kawo muku akan matasan nan uku. A filinmu na ji ka karu. Ko me zai faru ga Nasir kuma? Gashi ya saci motar babansa ya kuma fita kuma ba shi da lasisi. Yaya kuma Ado zai ji zullewar da Hauwa ta yi masa? Ku ziyarci mu na yanar gizo wato dw.de/lbe e don ku kalli hoton bidiyon Ado. Kuma kuna iya bin mu ta dandalin sada zumunta na Facebook. Zainab Muhammad Abubakar ke muku fatan alheri Allah ya sa damu lafiya a wani sabon shirin daga nan birnin Bonn da ke tarayyar Jamus. Mu tsara duk abin da za ya amfani mu, mu tsara duk abin da za ya amfani mu, mu tsara duk abin da za ya amfani mu.